This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwa ta intanet a koda yaushe akan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha da sauran abokan aiki muke farin cikin daukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga Aliyu da kanin labarai. To Maryam Bam ya sake tashi a Portiskum ta jihar Yobe, Najeriya. Sannan kungiyoyin Taliban da ISIS duk sun ce mutane a Afghanistan da kuma Syria. bayan haka akwai alamar cewa dangantaka tsakanin indonesia da australia za ta kara baci bayan da indonesia ta ce ba ta da niyyar ta yafe wasu 'yan australia biyu da take niyyar ta harbe saboda safarar magunguna masu samai. To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa an sake samun fashewa wani bom kamar yadda kuka ji a kanan labarai a garin Fatoskum yau ɗan nan kuma an samu hasarar rayuka. Za kuma ku ji cewa Fulani sun koka game da bullar wata cuta da ke shafar huhun dabbobinsu a Najeriya kuma dubban shanu sun mutu sanadiyar wannan cutar. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan makon kula da mata da masu juna biyu da yara da aka kaddama a jihar Neja. Bayan haka kuma za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a ku da wani wani bam da ya sake tashi a cikin garin Portisco na jihar Yobe Najeriya a yau wanda shine bam na biyu a cikin makon na a garin ya halaka akalla mutane goma wanda suka ga abin da ya faru sun ce bom ɗin nan ya ragargaza wata motar bas ta safa tana dab da ficewa daga tashar mota ba da wata kungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan farmakin amma dai kama an san cewa dama ita jihar yobe da kuma fortiskum ɗin da ke cikin wannan jiha ɗin suna ɗaya daga cikin sassan najeriya da ake fama da hare-haren kungiyar boko haram a ranar lahadi ma an kai makamancin wannan farmakin a can fortiskum inda wata 'yar karamar yarinya ta tarwatsa kanta da bam da kuma kashe wasu mutane biyar wasu sha tara suka ji rauni wasu sun ci yariyar nan da ƙyar idan shekarunta na haihuwa sun wuce takwas yanzu dai kamar shekara guda kenan da boko haram ta gane ɗabi'ar yin amfani da ƙananan yara 'yan mata wajen kai irin wannan hare-haren na ƙunar baƙin wake sannan yanzu kuma rundunar sojan najeriya ta ce boko haram ɗin wato maza 'yan wannan ƙungiya ta boko haram maza sun fara shigar mata wajen batar da kama da kuma kai farmaki Ƙungiyar 'yan tawayen ISIS sun sace mutane 90 daga wani ƙauye na Kiristocin Asiriya da ke arewa maso gabashin ƙasa Asiriya a lokacin wani samame da suka kai can a yau Talata. Ƙungiyar da ke hankoran kare haƙƙin al'umma Siriya wadda ake kira Observatory wacce kuma mazauninta yake Ingila. Ta ce 'yan tawayen sun yi awon gaba da mutanen ne bayan da suka gama kai hare-hare akan wasu ƙauyukan da ke lardin Haseka. Wannan al'amarin ya faru ne bayan ba ta kashin da aka yi jiya litinin tsakanin mayakan 'yan tawaye da kuma sojojin kurdawa waɗanda suka afkawa yankunan da ke kan iyaka da iraq tun ranar lahadi tare da taimakon jiragen ƙasashen da ke kawance da amurka wanda suka ba ba bama bamai akan 'yan tawayen na 'yan isis to a ƙasar afghanistan ma irin hakan ta faru inda jami'ai suka ce wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da mutane talatin dukkan su maza wanda aka ce 'ya'yan wata ƙungiyar musulmi 'yan shi'a ce masu bin mazhabar haraza zuwa yanzu ba wata kungiyar da ta sa kai ta dauki alhakin satin mutanen nan wanda aka ce an sace su bayan da aka tsaye da motocin su biyu na bas bas a lardin zabol wani jami'in kamfanin motocin ya ce direban ɗaya daga cikin motocin ya ja ya tsaya ne a bisa zaton cewa wanda suka tsada su a kan hanya soja ne na hukuma ya ce 'yan bindigar sun tafi da mazan da ke cikin motocin amma sun kyale mata da yara su dai dama wannan 'yan shi'a na hazara sun jima suna shan hukumar hare-hare da sace-sace a hannun 'yan taliban da kuma 'yan masabar sunni da ke tagallaza musu a can cikin kasashen afghanistan da pakistan to kuna ji labaran duniya daga sashen wasan mura amurka a washington dc Dakarun 'yan tawaye a gabashin ƙasar Ukraine sun ce sun fara janye manyan makamansu daga fagen daga, kamar yadda aka ce a yi a cikin yarjejeniyar tsagaita wutar da kasashen duniya da dama suka taimaka aka sawa hannu. Babban kwamandan mayakan Edward Basirin ya ce da misalin karfe tara na safiyar yau agogon Ukraine kenan kenan shine suka soma janye makaman nasu sai dai kuma ba wata kafar labarai ko hukuma da ta tabbatar da gaskiya wannan magana tashi. su ma hukumomin ukraine har yanzu ba su mai da wani martani game da wannan wato matsayin na 'yan tawayen ba amma su sun ce ba za su taba janye makaman nasu ba muddin ba a daina faɗan ba faɗace-faɗacen jefi-jefi da ake wato da ke barkewa na sawa ana shakka ko wani yarjejeniyar da aka shata wacce ya kamata ta fara aiki daga ranar 15 ga watan nan na fabrairu za ta sa a kai karshen wannan tarzomai. mai wacce ta sa aka yi asarar rayukan mutane fiye da 5,600 a cikin watanni goma da suka gabata. To a ƙarshe wata kotun Indonesia ta yi watsi da roƙon ahuwa da wasu 'yan ƙasar Australia biyu da aka kama da laifin safaran miyagun ababen sha kuma aka yanke musu hukuncin kisa suke ta yi a cikin wani lamari wanda ke neman ya bata dangantaka da ke tsakanin Indonesia ɗin da ita Australia. Shi kansa shugaban Indonesia ɗin Joko Widodo ya ƙi ahuwa akan masu laifin kuma shine a yau ita wannan kotun ta ce shugaban na indonesia yana basa hurumin da doka ta bashi saboda haka ita ba za ta canja makomar su waɗannan fursunonin ba gwamnatin australia da ita jima tana ta matsa indonesia lamba na ta sassauta waɗannan mutane biyu da ake kiran ɗaya muran sukumaran da kuma na biyun andrew chan wanda aka yanke musu hukuncin kisa kuma kowane lokaci daga yanzu za a iya gitta su abin dige. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A cikin 'yan kwanakin nan dai garin Fatuskum na fuskanta har-haren bama-bamai. Ɗazu-ɗazun nan ma mun samu labarin fashewar wani bam a wata tashar mota da ke garin na Fatuskum, kuma mutane da yawa sun mata sanadiyar harin. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. wasu rahotanni da muke samu daga karamar hukumar fataskum a jihar yobe na nuni da cewa kimanin mutane goma sha shida ne suka gamu da ajalin sakamakon tashin wani bom a wata tashar mota da ke kan hanyar kano wani lamari dai a kuna da misalin karfe goma sha biyu na rana wanda ake san cewa wani fasinja ne ya shigo da wannan bom din cikin wannan motar wata kirar bos wadda kuma ta yi zuwa kano kwanaki biyu kenan da aka samu tashin bom a wannan gari na fataskum wadda ko a shekaran jiya ma sai da wata yar kunar bakin wake yar mai kankantan shekaru ta afka wata kasuwa da ake hada-hadan sai da waya da ke cikin garin fataskum din wurin na kuma ta sanadiyar mutuwar mutane biyar cikin wannan wata dai an samu tashin bababai da dama a cikin wannan gari na fatuskum wadda kasari yan kunan bakin wake ne ke tare ita shirin gani da idanu sun yi min karin bayanin cewa tashin wannan bob ne yau da ya zo ne dole lokacin da mota ta dauki wannan fasinja wanda kuma ya kasance shine na karshe wanda ya shiga ya tare ita ya kuma halaka dukkanin fasinjojin da ke ciki tare da shi kansa mutane goma sha shida ne suka hallaka sannan ana da mutane fiye da ashirin da suka samu munanan raunuka ga ma dai abinda wasu mazauna garin fatuskum din suka shaida mun ta ho game da da arkuwar tashin wannan bam din na yau. mala Haruna muna nan a gada abin ya faru. To bomban ne wallahi ta zo ta ta tura fasinjar ta zo ta tsaya ta mutum daya sai gabar shi daidai wurin tasha da ake lodi gabar eh. waje in kadan eh to anan ne tasha da ake lodi tashan Kano eh cikin tashan Kano wallahi to anan ne yana zuwa gurin abin ya tashi wallahi daidai ina abin ya tashi a daidai nan wurin tashan nan eh. sannan kuma akwai homa din da ko mutane a cikin ta eh. ita ma ta kama wuta to kamar motan kuna gani an zo da bomb din a cikin ta koya eh muna kyautata tsammanin dai fasinjan nan da ya dauka din shine yake fitar da bomb din wani dan kunar bakin wacce ne yanzu a tashar akwai kira ta dan borno eh. ya zo shi zai shiga motar motar an gama an yi tana kokarin kai wani kokarin cikin jinsa sai ta da bom din da yake jikin eh. to mutanen da suke cikin motar da ba ɗaya da shi bom din ya tashi yanzu dai a kalla yanzu na cikin wata mutum na irga gawokin mutum goma sha hudu hada shi dan kular bakin wacan hada mutane goma sha hudu eh, eh mutum sha hudu mutum sha uku eh wata irin mota ce ok bamba akwai bamba ake kiranta bamba eh amma da bamba ba su suka zo da ita ba mota ainihin tana lodi a gunda tana lodin ta tasha ne a gunda dama wani ya zo ne ya zo da ka eh, ya zo ne zai shiga motar ya nuna kano kamar mutanen da suka ji rauni ba akwai mutane yanzu nan girka suka zo akwai mutum goma sha bakwai da suka ji raunuka nan raunuka da raunuka daidai hakan nan daidai misali. Na je asibiti kuma na isa gawar mutum goma amma an ce mun mutum sha uku ne. Na ga goma da ido na wanda ba su su ba kenan. Yau wato gefen waje din da gefen arewa akwai inda ake dan lodi a yi tasha. Eh. Wannan karamin tasha. To a nan ne abin ya faru wallahi. Gaskiya mutane sun mutu sosai wallahi. Za su mutane lokaci. Akwai mutum goma sha uku dai a lokacin ma. Jin kokarin da na yi ta hukumomin tsaro game da tashin wannan bam din na bai cimma ruwa ba. Sai dai a kwanan nan rundunar sojojin kasar na nuni da cewa suna samun nasara a yakin da suke yi da yayan kungiyar boko haram musamman irin garuruwan da suka yi kaka gida wanda ko a jiya sai da harkwatar rundunar sojan ta da wasu hotuna wadda ta ake yawa ma labaru cewa wasu motar sojojin ne da rundunar ta sake kwatowa hannun waɗannan mahara da kuma wasu maharan da ake kame da yanda suke kokarin arcewa sanye da kayan mata wanda hakan ke nuna ƙara himma game da irin wannan tashin bamabamai da ke faruwa a kasuwannin da tashar mota da kuma wuraren hada-hadar jama'a haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla a gaida Haruna Dauda. Al'ummar Fulani sun yi kira ga gwamnati da ta taimaka masu da rigakafi da magunguna don dabbobinsu waɗanda suke fuskantar barazanar wata cuta wadda yanzu haka ta kashe dubban shanu a Najeriya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Al'ummar Fulani sun koka kan bullar wata cuta da ke shafar huhun dabbobinsu lamarin da a cewansu ya yi sanadin mutuwar dubban shanu a Najeriya. A cewar wasu makiyaya da nazanta da su a jihar Nasarawa, cutar ta addabi shanunsu kuma sun yi ƙoƙarin samun rigakafi da magunguna amma hakan bai yiwu ba. Musa da Marau, akwai ciwon huhu da hanta da sammore da sauransu. Mun je Kaduna Vet an nemi magunguna sama da sati uku ba magani. gaskiya na yi asarar dabbobi sun kai talatin yan uwana kuma ba za a kirga ba alhaji umar musa daga akonga ta kudu gaskiya muna samun damuwan dabbobi ba rigakafi kamar in shanu sun samu ciki kamar guda ɗari haka da wuya ka samu guda hamsin sun aifu dukka yaran za su mutu to damuwan da na samu kenan da sauran mutanenmu akwai wanda sanunsu sun mutu dai sosai ba adadi to shine muke roko da a tallafa mana da magunguna ko za mu samu lafiyan shanunmu gaskiya wannan matsalar ya kai kamar shekara uku in siya ku nusa yunusa kefi shi ciyaman mu ce allah katul biridas a muna samu a bangare za a samu dabbobi suna kiwon hanta sai ka ji saniya tana wari kuma saniya za ta iya tarama kamar ba ta cin abinci rikin taki yana musu yawa saboda haka muke samu sun kamu da wannan cuta sai kaga suna barin ciki sannan kuma sai kaga suna lalashewa sai ka ga shanu suna hawaye ita in an yanka ma sai ka ga jinin ta gaba ta tsintsinke to wannan duka rashin magani ne ba ma samun magani akan kare mun yi asaran dabbobi sama da ƙasa da manya da ƙanana mun samu kamar wanda sun kai kamar hamsin a gidan mu kawai bangare ɗaya mutane suna ta yawan kawo min korafi suna kawo min rahoto kamar an samu kamar sanu ɗari shida idan aka kirkirga wanda muka yi kwamfilin nasu muka kawo har muka yi kokari wa'annan billintana ma kamar wa'anda ma ba a sani ba su samu su iso da wannan sako ba shine muke neman hukuma gwamnati su taimaka mana mu samu wa'annan abubuwa su zo hannu mu ma mutane ne wanda ake samu albarka a wajen mu kuma muna taimaka ma ƙasa a mu tana shin gaba Wasu Fulani makiyaya ke koka yadda bular cutar huhu take sanadin mutuwar shanunsu. Sakataren kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa, Muhammad Usaini ya ce, Cibiyar samar da rigakafi da magungunan dabbobi da ke VOM a jihar Plateau ke da haƙƙin samar musu da magunguna, amma ya zuwa yanzu sai sun ƙetara ƙasashen kamaru da Nijar suke samun magani. Mun sha receiving report da yawa daga yankuna awai duk local government yankunan toto da sauransu da wamba da akwangan nan baki ɗaya shanukansu suna mutuwa to yawanci ba inda muke gadara da ita shine veterinary na vom kuma in mun aika veterinary na vom din, magana rigakafin take ko na hanta babu babu a kasa kwata-kwata yanzu na in kin je veterinary vom ko kwalba ɗaya ba za ki samu ba to kin gani gaskiya abun mu ya ɗaura mana kai kuma hakkin su ne mutanen veterinary na bom din nan su kare lafiyan jama'a su kare lafiyan dabbobi duk akwai cututtukan dabbobin da suke kama al'umma kaga kamar tuberculosis din nan dabba tana kamuwa da shi in ka sha nonon ta kai dan adam zaka harbo akwai su arthritis su brucellosis din nan duka mutum yakan iya kamuwa da shi wallahi tallahi shanun da muka yi asara yanzu ya fi dubu uku a nasarawa state banda yan kogi banda yan benue banda yan taraba duk suna bugo mana waya wani lokaci sai dai mu tafi kasan kamaru mu je muna nemo rigakafi tunda yan veterinary sun kasa gabaki da ya kamata ko mu aika nijar ko kamerun mu je muna kawo rigakafi Sakataren kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa Muhammad Usaini duk kokarin da na yi don samun jami'an cibiyar kula da lafiyar dabbobin da ke bambayu ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. lamɗo hanko tagi lawan hanko tagi jawro tagi sarki kofa allah ɓamtu darjaji nulaɗo annabi muhammadu ɓurnaɗo takle min buba shambaji ɗan To madalla a gaishe da Zainab Babaji. A can jihar Neja kuma an kaddamar da makon kula da mata masu juna biyu da ƙananan yara don ba su kulawa ta musamman. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. An ƙaddamar da makon kula da lafiyar mata masu ciki da kuma yara ‘yan ƙasa da shekaru biyar a jihar Niger. A ƙarƙashin wannan shiri dai za a ɗauki tsawon mako guda ana baiwa yara allurar rigakafin cututtuka da kuma baiwa mata masu juna biyu kulawa ta musamman. Dr. Ibrahim Tiffin, babban sakatare ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, ya yi ƙarin haske akan shirin da suka yi game da wannan aiki na rigakafin. Na biyu game ga wannan gangami da ake yi na makon tana da lafiyan eh, mata masu jina da yara yanzu akwai sinadarin vitamin a wato wani sinadarin da ke kara abin da karfin idon yara kasan ayi mai eh, ciwon bakon doro yakan makatar da yara to yanzu wannan yakan zama kamar rigakafi yanzu nan an dai ne na alama ma duk joyi amin da eh, kananan hukumomi guda 25 ana nan ana yin ne zanga to duk ma an ba su da haɗin baki su unicef da who duk suna na ana yi yanzu da rigakafin da aka saba yi da gidan soro wanda aka sa magani duk dai ga sunan da muka lissafa. Shi ma dai darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Yabagi Aliyu ya yi ƙarin haske akan cututtukan da za su baiwa rigakafin a wannan karo. Muna da sinadarai da yawa ne da za a bada abin nan. Akwai na farko akwai sinadarin vitamin A wanda yake yake taimakon gina jiki da kuma eh, ido amfani da ido. Na biyu kuma akwai maganin macijin tutsan ciki. wanda za ba yara kamar har da wanke hannu menene muhimmancin wanke hannu to amma wanke hannu ai ka san idan zaka ci abinci in baka wanke hannunka ba baka san irin da da inda hannunka ya shiga ba saboda sai ya sa muka ce to a dinga gargadi cewa a wanke hannu sosai kafin a taba abin da za a ci ko kuma taba abin da za a ba yara su ci saboda kada a kwashi abubuwa da za su ba da eh, rashin lafiya Tomatan da da sun halarci bikin ƙaddamar da aikin rigakafin ga kuma abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Hafsa Muhammad, na gode, na ji bana farin ciki kuma Allah abin da saka da alheri. Allah kuma ya kawo lafiyar da muka zo nima. Amma yana da amfani shi wannan rigakafin? Eh yana da amfani mai saboda kar lafiya ne ai kuma yaranka zai sa ƙwaƙwarin ilimi zai samu ƙawar idanuwa zai samu ƙwarin kawuwa komai daidai ne sunana zainab duka biyu sun samu ya kika ji da su na ji daɗi kula da lafiyar mata da yara dai na ɗaya daga cikin mahimman abubuwan da ke taimakawa wajen ci gaban ƙasa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Tuma da har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti sha yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraronmu da wannan marece Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya. To yau dai shirin noma tushen arziki shiri ne na musamman akan rasuwar Profesa Ahmed Mustapha Falaki wanda aka ce jami'an tsaron Najeriya ne suka kashe shi a ranar goma sha hudu ga wannan wata na Fabrairu bisa zaton cewa shi ɗan Boko Haram ne. Kayan mu ci gaba, ga ma ɗaya daga cikin irin jawaban da marigayin kan yi a duk lokacin da ya halarci wani taron manoma. abincin dabbobi ba karamin abu ba ne saboda haka na roƙo ga manoma kamar yadda muka yi ta koyar da mu dabarun noma na Allah tashi tsaye an koyar da dabarun nan kuma ga gwamnati ta ba da kayan aiki a kokari a bunƙasa wannan noma don a guda tsira baki daya Filin noma tushen arziki ya ji ta bakin abokan aikin marigayin da ɗaliban shi da manoma da talakawa da ma mutanen da Allah ya haɗa da shi suka zama tamkar 'yan uwan shi na jini. Hajji Halima za mu iya cewa ainihin Professor Falaki wani mutum ne wanda yake wato sanin irin ainihin gudunmawa da ya bayar sai mutanen da san shi zai wuya a ce akwai wani wanda ya karatu fannin gona a arewacin Najeriya wanda yake bai karatu karkashin sa ba ko kuma bai ainihin wanda ya karantar bai karantar da shi ba ainihin hasara sosai aka yi sai dai kawai abinda za mu iya cewa Allah ya ji kanshi ya rahamce shi sannan kuma ya ba wa iyalansa haƙurin jure wannan rashin amma ba ƙaramar hasara aka yi ba a ainihin a duniyar aikin gona na asaran wannan ɗan taliki kuma muna roƙon Allah ya sa waɗanda suka yi mashi wannan abun Allah bi masa kadun shi kawai irin abun da mu za mu iya cewa kenan To, ina miƙa ta'aziyata ga dukkan al'ummar jihar Kano da al'ummar Najeriya baki ɗaya da ma sauran ƙasashe na gefe waɗanda shi Profesa Falaki ya yi mana ayyuka da dama na taimako musamman abin da ya shafi harkar gona ya shiga ƙauyuka ya shiga lokuna ya shiga birane ya je ƙasashe da dama domin bincike musamman harkokin da suka shafi harkar noman masara lokacin da yake aiki da sasa kawo global ya ba da gudunmawa sosai sosai sosai ci gaban samun iri wanda a yanzu muke da iri masu kyau da ake nomawa a garuruwa daban mutum ne mai kishin ƙasarsa mutum ne mai kishin jama'a mutum ne mai kishin talaka Allah isaka masa da alkhairi abubuwan da yi Allah i bashi lada. Ina miƙa gaisuwa ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi Farfesa Ahmed Falaki da kuma dukkan iyalansa da sauran 'yan uwansa ina kuma fatan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa kurakuran shi Allah shi yafe mishi. Rasuwan Farfesa Ahmed Falaki eh, babban rashi ne a ƙasa babban hasara ce a duniyar manoma baki ɗaya. wannan mutum ne haziki wanda shike ya taimaka ma sha'anin aikin gona ta kowane sashe a faɗin ƙasar nan ko kuma a duniya baki ɗaya sannan kuma ina kira ga hukumar najeriya da a hanzarta bincike dangane da yadda wannan al'amari ya kasance har a gano waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki kuma a gurfanar da su a gaban hukuma a hukuntar da su ta hanyar da ya dace domin kuwa idan mutum zai bauta ma ƙasa irin yadda ya kasance a ce kuma a hannun mahukunta ya zama sanadiyar salwantar da rayuwar shi to wannan abin matuƙa gaskiya akwai abin al'ajabi a ciki mu manoma ba karaman hasara muka yi na rashin farfesa ahmed falaki ba domin yanzu ba mu san yanayin da muke ciki ba nikan tashi daga nan birnin kebbi in je in ziyarci shi a abu zaria kuma in samu shawarwari masu inganci game da sha'anin aikin gona kuma ga shi mutum wanda Allah bai saka mishi girman kai ba mutum ne wanda yakan saurari kowane mahaluki da ya zo zarce shi da kuma irin abin da ya zo nema a wurin shi yakan baya shawara gwargwadon iya sanin shi. Professor Ahmad Mustapha Falaki matsayin uba yake a wuri na? saboda irin yadda muka yi rayuwa tare da shi kusan abin da mahaifina zai yi kenan. Eh, na san shi mun zauna da shi kusan shekara goma sha tara da wuce tun lokacin da na fara aiki da hukumar sassaka global 2000 wanda take aiki eh, don bunƙasa noma a najeriya sannan eh, duk wani aiki da na yi inda ana neman referee za a ga cewa professor falaki na ɗaya daga cikin referees ina har wannan aiki da nake a matsayina a yanzu gaskiya rashin shi ba karamin rashi ba ne mutum ne mai kishi mutum ne masanin harkar noma mutum ne mai kankan da kai ba mai son nuna shi wani abu ba ne duk lokacin da aka je taro na manoma za ka ga manoma suna allah allah su ga wane ne falaki nan wane ne falaki da ake magana sannan mutum ne mai rikon addini sannan kuma shi abinda da ake ce ma authority ne akan ayyukan noma duk Najeriya ta arewa da Najeriya gaba ɗaya har da wasu ƙasashe za a ga cewa yana ba da shawarwari ta yadda za a bunƙasa harkar noma saboda haka wannan rashi ne gare mu baki ɗaya da mu da iyalansa fatan mu shine Allah ya masa sakamako da gidan aljanna Allah ya zuri'an shi ya shirya su ya haɗa kawunan baki ɗaya kuma ba za mu gushe ba muna mishi addu'a muddin rayuwa mu insha Allah Allah ya zika malam falaki ya masa rahama baki da mu duka sai mu yi hankuri tunda mai dauka ta daukai mu duka sai mu yi hankuri tunda mai dauka ta daukai fata wannan abu ya rinda bunƙasa yadda manoman ba za su ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Kahin jami'an tsaron su yi mishi kisan gilla dai. marigayi Profesa Amir Mustapha Falaki shine shugaban cibiyar binciken aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Har wa yau kuma shine babban mai bama gwamnatin jihar Zamfara shawara akan aikin gona. Allah ya ji kan Profesa Ahmed Mustapha Falaki. Allah ya gahwarta mishi, Allah ya rahamshe shi, Allah ya sa ya huta, amin summa amin. Allah ya sanyaya zukatan iyalan shi ya ƙara musu haƙuri da dangana. Yanzu kuma ga saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Muna kai kukanmu ga Allah mahalicinmu da ya taimaka mana ya kubutar mana da ɗaliban Chibok da suka kwashe kwanaki 315 kuma shugabannin da alhakin kwato su ta a wuyansu sun yi watsi da al'amarin. sun mai da hankali kan yadda za su yi su ci zaɓe su ci gaba da yi mana mulkin kama karya daga aliyu usman takalafiya birnin kebbi sako na gaba cewa ya asalamu alaikum Yau tsokaci na ga rundunar tsaron Najeriya ce, tabbas nasarar da kuke samu na ci gaba da amsar iko daga wasu yankuna da masu ta da kayar baya suka da iko da shi wata nasara ce da mu jama'ar Najeriya muke murna da ita. Amma a gefe ɗaya abin tambaya a nan shi ne, shin me yasa a baya kuke rikon sakainar kashi da harkar tsaron ƙasa sai a wannan lokacin kuka matsa kaimi da kuke neman ƙarin wa'adin zaɓe? Tabbas gwamnatin Najeriya na da wata manufa ta son kawar da hankalinmu domin ganin ta samu ƙuri'unmu. To madalla kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labarai. Tumarin yau ma ta sake faruwa a Potoskum ta jihar Yobe, Najeriya inda wani bam ya sake tashi wanda shine na biyu cikin makon nan. ne an ce ya kashe mutane kamar goma. kuma wanda suka ga abin sun ci bom din ya rigargaza wata motar bas ne ta safa tana dab da fita daga tashar mota ba wata kungiyar da ta dauki alhakin kai farmaki amma kuma an san wannan yankin yankin da ake ta wato fama da kungiyar boko haram ne Ƙungiyar 'yan tawayen ISIS sun sace mutane kamar 90 daga wani ƙauyen Kiristocin Asiriya da ke arewa maso gabancin ƙasar Sham a lokacin wani samami da suka kai can yau Talata. kungiyar hankorin kare hakkin al'umma siriya da ake kira observatory wacce dandalinta yana ingila ta ce 'yan tawayen sun yi awon gaba da mutanen ne bayan da suka gama kai hare-hare a wasu ƙauyuka da ke cikin lardin hassaki a ƙasar afghanistan ma irin haka ta faru inda jami'ai suka ce wasu 'yan bindiga sun yi gaba da mutane talatin dukkansu maza wanda aka ce 'ya'yan wata ƙungiya ta shiya ce da ake kira harasa. To madalla a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A yau ma muna so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan batun da za mu gabatar da shi a shirin mu na dare. Yanzu a madadin Halima yanzu a madadin Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta bada umarni da Miss Nashwan. Ni Maryam Dauda nake cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila suna nan sun man tsaye suna son su gabatar da shirin sai an jima ku.